Ƙaramar kumar birnin Gwari wadda ke cikin kan hukumomin da ke samar da kaso mai tsoka na kayan noma a Kaduna da kewaye da yi. Na cikin kan hukumomin da ke fama da hare-haren 'yan bindigan da kan hana manoma su kune idan damuna ta sauka. Da masanin birnin Gwari Alhaji zubar Idris Abdur'obi ya ce bana ma dai abin ya ta'azzara. saboda irin sharuɗan da 'yan bindigan suka shimfiɗa wa manoman fa abubuwan sun yi tsauri. Wato wannan matsala ta ta'azzara akasarin manoma ma ba za su samu daman ma da za su je wato su yi sharar gona ba domin waɗannan 'yan ta'adda sun gindaya wasu ƙa'idoji sai an ba su kuɗaɗe kafin a yi sharar gona. Saboda haka idan mun duba a bara kashi arba'in da biyar ne na gonaki manoma suka samu suka noma. To a bana bisa wannan matsala da wuya a samu kashi sha biyar zuwa kashi ashirin da za a noma a wannan daminan bana saboda 'yan ta'addan nan sun kori akasari manoma da cikin ƙauyaku a yankin karamar hukumar birnin gwari wannan matsala ta tsaro dai ta daɗe tana ciwa mahukunta tuwo a ƙwarya kamar da yadda kwamishinan tsaro a jihar kaduna malam samun aruwan ya nuna wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na tsarin tsaro a garin kaduna lalle lalle an samu ci gaba sosai duk da cewa akwai kalubale mun yi bayani akan adadin rayuka wadda muka rasa a shekarar da ta gabata da kuma adadin mutane wadda aka yi garkuwa da su da kuma adadin su 'yan fashin daji mahara wadda sojojin Najeriya da 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro suka samu nasarar a murkushe su. So bayani muna samun a goyon baya daga gun jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan wannan harkar amma dai kamar yadda ka sani aka ce dambu idan yayi aka ce bai jin mai matsala ce babba akwai kalubale to sai dai kuma duk da ta'azzarar wannan matsala ta tsaro dan masanin birnin gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya ce akwai mafita idan aka sauya salo to wallahi sai an yi da gaske jami'an tsaro suna bakin kokarin su sun yi kokari sun kawar da waɗansu wurare inda 'yan ta'addan nan suke a hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari amma maganan da nake da kai yanzu tsakanin manini da kuriga nan yan ta'addan nan ke cin su ba babbaka kullum sai sun harbe na harbewa sai kuma sun ji raunuka ga wasu sannan a ɗebi mutane a shiga da su daji domin biyan kuɗin fansa saboda haka jami'an tsaro dole su ƙara ƙaimi su canza dabaru sannan a sami waɗanda za a ga cewa za su taimaka masu domin a shiga irin waɗannan dazuzzuka saboda duk abin da aka yi akan hanya idan ba a shiga cikin dazuzzukan nan ba to babu yadda za a ce maka an sami wato nasarar murkushe waɗannan. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke shimfiɗawa manoma sharuɗan zuwa gonakinsu ba. sai dai kuma saka ƙa'idoji tun kafin sharar gona alama ce ta sauya sabon salon da ke buƙatar mahukunta su ɗauki mataki tun kafin abin ya gari kundila. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.